saurare barka da warhaka sashen Hausa na Studio Kalangu ya so gabatar muku da labarin sana Hausa tare da ni Rakiya Arimi ga kan labarin. A ranar 16 ga watan Juni Afirka ta gudanar da bikin cikon shekaru na karo 30 na yaran Afirka. Yaya daukan nauyin marayu yake a gidan marayu amsa a cikin labarin. A yau da safe ne aka soma jarabawar karshen karatun firimari za ku ji ƙarin bayani a cikin labarin. a ƙarshe kuma sai rahoton namu na musamman yanayin rayuwar matasa almajirai a jihar doso a ƙasar nijar an gudanar da bikin cikon shekarar ranar yaran afirka na shekarar 2021 a ranar 16 ga watan juni cikin yanayin al'amarin cutar covid-19 da ma na rashin tsaro na hare-haren da 'yan ta'adda ke kaiwa cikin wasu jihohin kasar wanda ya haddasa kaurar dole na dubunnan mutane mata da yara da ke cikin wani mawuyancin hali da ministan da ke kula da kare yara ta jajanta a cikin jawabinta da jaridar sahel na yau ta wallafa ga yaran da suka tsinci kansu cikin yanayi mai wuya muna kawo musu goyon baya da kuma niyyar gwamnati na kawo dukkanin tallafinsa domin shafe musu hawaye cewar ministar madam alahuri aminata zurkallaini. Da alaƙa da ranar ta yaran Afirka mun buƙaci gano yadda al'amarin ɗaukar nauyin yara yake a gidan marayu. Gidan marayu Lebon Samaritan a Yamai na ɗauke da yara ƙanana 81. Daraktan Amadu Rufa'i mai arziki ya yi wa salamatuka da ƙarin bayani. Zuwa wannan rana muna da ƙananan yara tamanin daga jarirai har zuwa masu shekaru 22 da haihuwa. Yara ne da aka bari, yaran 'yan mata da suka haihu, marayun uwa da uba, ɗayan masu taɓar hankali, ɗayan da uwayensu na kaso, ɗayan da uwayensu sida ta kashe, amma yaran suke cikin ƙoshin lafiya, yaran da iyalansu suke cikin matsala. Gidan marayun na aiki tare da taimakon ONG, ɗaiɗaikun mutane, muna karɓar yara nan bisa ƙudurin da jujjun yara yara ya sama hannu tare da kuma wani bincike muna tsugunar da yara muna ciyar da su a nan muna sa su makaranta muna kula da lafiyar jikinsu har sai sun kai shekarun balaga shekarun balaga su ne shekaru goma sha takwas da haihuwa amma yana bambanta da hali tunda bayan shekaru goma sha takwas akwai wasu bisa tarihinsu ba su da wani hali mai kyau muna ci gaba da kula da su har shekarun da hukuma ta kaide na 21. Tun da safe dubunnan ɗalibai na ajin Semde na ƙasar Nijar suke cikin wata jarabawar ƙarshen karatun firimari a makarantar firimari Gudal Turwa cikin gunduma ta ɗaya ta mai kimanin ɗalibai ɗari da bakwai wa'anda a ciki 'yan mata 66 da shida da maza arba'in da ɗaya ne ke wannan jarabawar. A cewar daraktar makarantar Madam Muhammadu Hadiza yaran na da ilimi da ƙoƙari domin gudanar da wannan jarabawar a lokacin da ta yi hira da Hauwa Usman. A nan cikin lakwal ita ina da masu jarabawa bakwai a cikinsu 'yan mata sittin da shida da 'yan maza arba'in da 41. Babu wanda bai nan a cikinsu dukansu sun amsa kira kuma komai na tafiya yadda ya kamata. Wannan jarabawa za ta ɗauki kwana uku a wannan ranar ta goma sha shida zuwa goma sha takwas na watan Yunin nan. Mun fara da rubutu yanzu haka kuma suna jarabawar lissafi da baya kuma a ƙarshen wuni za su yi nazarin yanayi kenan komai na tafiya daidai babu wata matsala da aka samu sun sun zo tun da safe kuma suna da kyakkyawan mataki kuma ina tsammanin za su iya fuskantar kalubalen ɗalibai da yawa za su iya hucewa a ajin siziyan. Bukoki da tolkin ɗakuna da dama suka fuskanci azabar babbar iskar da aka yi a jiya wanda ruwan sama ya biyo baya a ƙauyuka da dama na garin ballai yara an gano kuma faduwar sandunan wutan lantarki da dama cikin garin fandu mayaki wanda ya kawo cikas cikin al'amarin rayuwa da ayyukan tattalin arzikin al'ummar daga ranar 30 ga watan mayu na shekarar 2021 ƙauyukan doso 931 cikin fiye da ƙauyuka 1762 sun soma shibka wanda ya bambanta da na bara a wannan lokacin da aka samu ƙauyuka 851 a cewar daraktan jiha da ke kula da noma wurare da dama sun samu ruwan farko cewar daraktan jihar tuni gero ya bullo kai muhammad salisu bawa Yakuba ya yi wa Nana Hadiza Hassan karin bayani. damina ta shekara 2020 a cikin jihar doso ta soma kwanaki goma na farko na watan mayu inda garuruwa 44 suka soma shukar farko musamman ma hatsi banban da shekarar bara da damana ta soma kwanaki goma na farko ga watan april za ku lura da an samu dan takaitaccen latti ba latti ba ne mai wani auni tunda a yanzu haka adadin garuruwa 31 da suka yi shukka inda a bara a lokacin daya garuruwa 851 ne suka yi shukkar muna cikin lokaci ta fuskar shukkar iri ta fuskar tashin hatsi an zo maganin sa a ranar 10 ga watan yuli 2021 adadin kaso 11 cikin 100 ta fuskar lafiyar shukokin zuwa yanzu dai ba mu samu wani labarin shigar kwari ba komi na tafiya daidai a jimilce a cikin jihar doso situation est calme de façon globale la région da su. Geben raƙuman daji na ƙauyen gundumar ɗan chandu garin Kwalo ruwan sun janye cewar shugaban ƙungiyar da ke kula da raƙuman dajin ƙasar Nijar ASJN. Ya kamata a gyara famfon burtsatse da ke kusan geben domin ƙara ruwan da kuma maido raƙuman dajin mashayarsu. Omer Dovi, shugaban ƙungiyar asgn ya yi wa Rukayyatu Abdurrahman ƙarin bayani. Il y a des endroits où les mares sont permanentes. akwai wurare inda tafkunan ke da ruwa ko da yaushe kuma kulliyomin a nan ne raƙuman dajin suke don haka kwafewar wannan tafkin da muke neman ingantawa don raƙuman dajin su komo ne saboda tafkin dan kyandu bai kwafe ba kwata-kwata akwai ruwa ciki to amma muna son mu yi yanda zai zamanto an samu ruwa sosai don raƙuman dajin su samu ruwan har da al'umma mun saka jari kuma an samu mutanen da suka lamunta da bayar da gudunmuwarsu kai har ma sun so mu badawa ta hakan ne za mu kawo kayan aiki na yashe tuyunan da raƙuman suke samun shayarwa muna iya ƙoƙarin ganin dukkan wuraren an yashe su don raƙuman daji su samu ruwan sha shi wanga sansanin farko ne da muka fara a kansa Mais ça, c'est le premier site que nous allons A yau da safe ne aka soma wani horo a Studio Kalangu a kan dubarun kasuwanci zuwa ga magabatan kafofin watsa labarai abokanan hulɗa goma sha biyar. Wannan horon zai kwashe kwanaki uku a cewar Aliyu Abdu mai kula da harkokin horar da kafofin watsa labarai abokanan hulɗa a istudiyo kalangu lokacin da ya hira da fanta shamsu euh, manufar da ake buƙatar cimma game da wannan ba da horon shine a baiwa mahalartan da suka fito daga gidajen rediyoyi goma sha biyar abokanan hulɗarmu masaniya kan yaya ake shimfiɗa tsarin talla yaya ake zartar da shi don ganin gidan rediyoyin sun jayo hankalin abokanan cinikayyarsu da kuma karkato wasu abokan cinikayya sabbi da za su shigo. Horo ne da zai kwashe kwana uku daga Laraba 16 zuwa Juma'a 18 ga watan Yuni 2021. To, abin da muke jira daga mahalartan shine kasancewa wurin ɗaukar darasin a kowane sa'i mai da hankali da kuma yin tambayoyi don su fahimci dukkan gaɓoɓin ma'udin. les Mutane uku sun ji rauni da aka kai su likitar galmi da kuma kwace miliyan biyu. Wannan shine sakamakon harin da wasu mutane da ba a san su ba suka kai wa ƙauyen Dabgawa da ke gundumar tsarnawa kilomita ashirin da garin birnin Kwanni. Abdu Dan Tanka mai garin garin ya yi wa Asuman Musa ƙarin bayani. mutum hudu ne suka taho suka shigo gari tsare biyu da rabi sun ka taho da bindiga guda suka taho ta. lokacin nan suka akwai keji na bakin garka guda suka suka sa bindiga suka suka shi sai ake mushe guda wanda a ciki bako ne sun ka ce ya fara musu mai gida ya dai san musu mai gidan da kasa ne sun ka taho suwa da bindiga guda da uku a kima rauni lalle yanzu aka zaman da ake duk suna ta likita gani to lalle an sayar dukiya tunda an sayar da miliyan biyu naira da salula guda uku manya lalle lokacin da suka zaka na kira nan tsarnawa lalle ya taimako mana da jama'an tsaro kare hudu suka zaka wanda suka zaka ne wallahi muna cikin halin inna lillahi wa inna ilaihi raji'una har yanzu dai koke ne muka inda muna son har yanzu sai mu koma da jama'an tsaro dan yau zaman da ake ma cikin garin ga ina ganin da ba mu kwannan garin A yanzu kuma sai rahoton namu na musamman. A ƙasar Nijar al'amarin bara na ta ƙamari musamman ma wanda yara ke yi na almajiranci. wasu yara ne da ake baiwa malaman muhammadiya domin samun abinci ya zama dole wa'annan yaran su yi aiki ko kuma yin bara kan hanyoyi wanda kuma suna kan duk wani hatsari yaya al'amarin wa'annan yaran suke cikin jihar doso amsa a cikin wannan rahoton da na hadiza hassan ta haɗa mana A cikin garin Doso matasa 'yan samari kwano a hannu suna kai da kawo tsawon wuni bisa tituna don karɓar sadaka. Yara ne da wani bin uwayensu ke damƙa su ga hannun malamai kuma su cinci kansu cikin barace-barace. Wasu daga cikinsu sun ba da shaida. Eh, kai wani nan daren su bara samun kai shekara ta uku na yawon bara an tuhi ta yawon bara kuna samun abinci inda da Allah ba sa ana samu ra'ayin ya bambanta wajen masu ba su darasi dangance da abubuwan da almajiran ke yi bayan sun fita daga makarantar allon dalilin da ake sake su suna zuwa bara ba da gare mu bane iyayen ma ne ba su kula almajiri ya je bara abu ne wanda almajiranci ya gada yaran guda 46 ci da su jidali lokacin da ya kamata ya aikara suna ta yawo sai aga kamar duk almajiran jimla haka ne Mutane da suka shaida yanayin rayuwar wa'annan yara almajirai abin tausayi ne wani ma'aifin na ganin ya kamata hukuma ta ƙara mai da hankali. Dekondi talibai. An ce almajiri wahala ce ake gani watakila ma ya kamata a canza tsarin musamman ma ga malaman da ke taburada tare da yan wasu. Kuna koyarwa yara karatu alkur'ani mai tsarki kowa ya ce Islam ya ce tsabta ya kamata gwamnati ta duba yaya waɗannan malamai suke kula da waɗannan yara. enfants. Dangance da wannan yanayin da yaran ke fuskanta harabar jiha ta doso gabatun kariyar yara na ta yawaita wayar da kai na uwaye da kuma malaman ba da karatun mu saurari Abdu Ahmadu. Waɗannan yara ana amfani da su wajen barace-barace inda ake tilasta ma yaran da su kawo kwano na abinci ko hatsi. Akwai malaman da ke tilastawa da a kawo musu kuɗi. Kenan ya kamata uwaye su sa ido ga ɗiyansu. Domin akwai su malamai da ke ce mana suna iya yin shekaru biyu ba su da labarin ma'aifan yaran a ma'aikatun kare yara na gudanar da waye kai malamai domin ganar da su 'yancin yara a wayar da kan iyaye muna musu tambayoyi a yayin bukukuwa kamar ranar ta yaran afirka domin taɓo matsalar almajirai a cewar shugaban sashen kariyar yara na harabar ta doso a shekara 2020 fiye da yara dubu almajirai ma'aikatar ta ɗauki ɗawainiyarsu sai dai kash wasu da damansu na cikin irin wannan yanayi a cikin wasu ƙasashe makwabta a faɗarsa. Iyakacin labarin namu na kenan, anan muke ce muku asalam. sauraron shirye-shirye Istiduwa kalangu ko ina a cikin duniya ta hanyar safin dandalin sada zumuntar facebook safin facebook na Istiduwa kalangu ina so kuma ina yadawa Na kwana yau dai na yi niyyar kawo miki ziyara a ofis ha ba nafisa aikin san ko da yaushe kofin sashi na buɗe suke na sani duk da wannan ni ƙaunar ce mai tsada ko ke ma aikin sani ba ma sai an faɗa ba haba tsaya yaya ina ganin ku ba kuwa wasa da bin hanyoyin kariyar cutar covid-19 fa ƙwarai kuwa ayi wannan karin cutar na biyu ya cancanci mu ba al'umma kyakkyawan misali. Hmm, na gane shi yasa ɗazu mai gadinku ya hana mu shiga ofishinku ba tare da mun sa takunkumi da kuma ba tare da mun wanke hannuwanmu ba an ci sa'a muna da takunkumanmu a cikin jakokinmu muka sa su muka wanke hannuwanmu sai muka shigo to ko kuha kin ga wannan karan cutar na biyu da ya sake dawowa ya danganta ne da sakacin jama'a kamar yadda kuke yi ya kamata ki san ciwon kanki kullum ina ƙara jin hankalinki a duk lokacin da kika shiga cikin taron jama'a ki tabbatar da kin saka takunkuminki kada ki sakaci da wannan insha Allah yaya Ku ba da kyakkyawan misalai mu kare kanmu mu kare sauran jama'a wannan sako ne na studio kalangu tare da haɗin gwiwar ma'aikatar kiwon lafiya ta ƙasa